والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wato wannan littafi na sunan kitabul qira'ati ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam littafin da zai magana akan karatu ko kuma kira'o'i shine karatu daban-daban wanda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun bayan yi gabatarwa a abin da ya shafi kira'a shi alkur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam farkon saukarwa da harsuna guda bakwai farko an saukar mishi da alkur'ani kan harshe guda daya lokacin da mala'ika jibril ya zo da alkur'ani manzala sallallahu alaihi wa sallama ya nemi sauki a wajen Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ummati la tuqiqu dhalik cewa al'ummata ba za ta iya wannan ba fa inna fihim ad wa shaykh al wa as-saghir Wani mar'a yake cewa domin cikinsu akwai masu eh, rauni akwai tsofaffi akwai kuma ma kananan yara ma'ana in aka ce za a saukar da ƙur'ani a kan harshe guda ɗaya. to lallai zai yi ma al'umma nauyi. to sai mala'ika jibril mala'ika mika'il ya ce masa ku? ko kuma istazid mai rabbika ka nemi Allah ya ƙara ma ko harfa ya kara mishi kuma baki daya ko harshe daya da inna ummati la tutiqu zalika yayi ta neman dai saukiya sai da ya ce ya kai ga wato asalin salo ko kuma harshe ko baki guda bakwai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahrufin fa bi ayyiha qara'atum fa ha kafin shafi cewa duk wanda kuka karanta da shi wannan ya isar kuma mai wadatarwa ne mai warakarwa kuma tun zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake karanta Qur'ani da waɗannan ahruf din guda bakwai shi yasa akwai hadisi da ya na Umar radiyallahu anhu ko kuma Hakim ibn Hizam yace ya shigo masallaci wata rana yana karanta alqur'ani a cikin sallah sai umar ya ce ina zaune radiyallahu anhu sai na ji yana karatu suratul furqan amma sai na ji yana karanta ayoyi da wasu irin kalmomi wanda ni ba haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni ba yace har na yi yunkurin ma idan in yanke mishi sallar, sai na ce bari na jira har sai ya gama ko da na jira idan da sallar yace sai na kama shi na kama kogonsa na ce mishi wa ya karantar da kai wannan ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba haka ba ne aini ma shi ya karantar da ne, amma na ji abin da kake ya sha banban da nawa ya ce to sai dai mu je gaban annabin Allah sallallahu alaihi wasallama mu tabbatar da abin da kake faɗa Umar zai yallahu anhu dai duk da haka bai sake shi ba har suka isa can din da suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce me ke tafa da ku Umar ya bashi labari sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to Umar ka sake shi ya ce ikra ya ya ya ya hakim ya ce kai hakim karanta da ya gama karantawa sai ya ce kazalika unzilat haka Allah ya saukar sannan sai ya ce kai ma umar karanta abin da na karantar da kai ya karanta ya ce kazalika unzila haka na aka saukar inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf cewa wannan alqur'anin an saukar da shi a bakake guda bakwai to malamai sun yi sabani da yawa akan wannan bakaken me ake nufi ba dukkanin qur'ani bane ya shafi wannan bakaken gaba daya ma'ana ya shafi wasu kalmomi ne daidai ko a cikin alqur'ani amma ba duka ba to shi yasa malamai da yawa sun yi sabani to bayan nan kuma sahabbai da suka karanci alqur'ani din nan har zuwa zamanin abubakar radiyallahu anhu bayan rasuwar Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tara qur'ani waje daya ba har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah abubakar ya fara khalifanci aka je aka yi yaki wato yakin da aka yi na wato mutanen Eh, musailama aka samu wanda suka haddace qur'ani da yawa suka yi shahada sai umar yake ce ma abubakar radiyallahu anhu ni ina da shawara me yasa ba za a hada qur'ani waje daya ba saboda in aka bar shi dinnan wani ya haddace kaza wani ya haddace kaza idan suna zuwa yaki, suna yin shahada ko suna rasuwa wasu za su tafi da wani abu da ba mu san shi ba da haka a tattara shi waje daya abubakar ya ce ba zan yi abin da manzala sallallahu alaihi wasallam bai yi ba tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai yi wannan abun ba ba yanda zai yi shi to Umar dai radiyallahu anhu yayi tabin Abubakar da kawo shawarwari da hanyoyi cewa hakan alkhairi ne ga al'umma domin kaza da kaza har Abubakar radiyallahu anhu ya yadda da ra'ayin Umar din sai kuma suka fara tunanin to ya za a yi za a fara sai suka tunanin cewa a nemo Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu domin shi ne wanda kusan ya lazumci mazala sallallahu alaihi wasallama har lokacin da aka mishi wahayi na ƙarshe a wajen rubuta alkur'ani yana cikin masu rubuta alkur'ani to sai da ibnu thabit suka nemo shi suka gaya masa maganar ya ce wallahi ba zan yi ba kamar yadda abubakar ya faɗa ce ba zan yi yanzu ku ba ku tsoron Allah ku yi abin da annabi bai yi ba haka ya gaya musu suka ce wallahi alkhairi ne ga al'umma suka yi ta bayyana masa har shi ma dai daga baya ya gamsu duk da ya gamsu dai amma yana ɗarɗar yake cewa wallahi da sun sa ni in ɗauke wani dutse daga cikin duwatsun madina daga inda yake zuwa wani waje shi ya fi mun sauki fiye da aikin da suka ɗaura amma dai haka ya haƙura radiyallahu anhu ya rubuta alƙur'ani din suka zaunar da shi a bakin masallaci aka yi shela cewa duk wanda ya haddace wani abu na alkur'ani ko yake da shi a rubuce ya zo kuma ba wai ya takaita da haddashi ba shi da ibnu thabit abubakar yana nan umar yana nan da sauran makaranta in ka zo da aya sai a ce ka kawo shaidu guda biyu da suke tabbatar da cewa ayar qur'ani ce duk da sun haddace din amma ba sa takaita da haddace ta haka mutum zai karanta sai a shigar a rubuta sai a tabbatar to haka haka haka aka hada alkur'ani to lokacin da aka hada shi abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya hada shi ya hada da duka wannan bakaken guda bakwai ma'ana duka salon da alkur'ani ya sauka da haka ya tattara shi da duk abin da aka ba abin da ya cire abin da kawai bai saka a ciki ba shine wani lokacin sahabbai idan suka ji alkur'ani daga Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar wata kalma suka rubuta a gefen qur'ani takardun da fatin da suka yi rubutu a kai suka dan rubuta abu kaza yana nufin kaza to wannan tunda ba qur'ani bane shi kadai ne bai saka ba amma da abin da yake qur'ani ne ya saka shi to haka nan wannan qur'anin ya zauna a waje ɗaya aka hada shi har abubakar ya rasu umar ya zama khalifa ya kasance a wajensa shi ma har ya rasu sai hafsa kuma radiyallahu anha sai ta dauka ita yar umar kenan radiyallahu anha kuma matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zamanin Uthman sai aka zo aka samu wani tashin hankali shine musulunci ya faɗaɗa kuma sahabban nan kowa irin karatun da ya ji a wajen manzala sallah haka yake karantar da mutane to an je yaƙi wata ƙasa sai hudaifa radiyallahu anhu sai ya shiga cikin masu jihadi to mutane ne sun zo daban-daban an shi shiga musulunci sai ya ji kowa yana karanta qur'ani daban-daban har ta kai ma wasu a cikinsu suna kafirtar da wasu zai ce to yanda ka karanta din nan ba haka bane na ya fi naka daidai don haka kai abin da ka faɗa kafirci irin wancan sabanin da aka samu da zamanin sahabbai sai dai nasu bai tsanani ba to muzaifa da ya ji haka sai ya garza ya ya bar wannan garin ya zo har madina ya samu uthman radiyallahu anhu yake cewa lallai ya kamata ka yi kokari ka riski al'umman nan tun kafin su halaka kar su halaka kamar yanda waɗanda suka gabace su suka halaka domin shi yasa aka samu bible guda ɗaya ne amma kuma yana da narration guda hudu amma da an ce daga Allah da littafin Luka da Markus da Yohanna da kuma Matta an gane ko cewa littafi ne duka guda ɗaya an ce bible ne amma wanda suka rawaito daban-daban to kaga idan ba a ɗau mataki ba to lallai alqur'ani ma zai iya fadawa cikin wannan hali da haka Uthman radiyallahu anhu shi ma sai ya kafa kwamiti ya ce to lallai a karko duk ƙur'anan da suke hannun mutane a zo a tattara su kuma ya aika cewa a kawo wannan ƙur'anin na wajen hafsa radiyallahu anha da aka kawo wannan ƙur'anin nata sai ya sa ana yin kwabin alƙur'ani ana kwafa ana kwafa duk inda aka zo aka samu wani saɓani to sai a duba asalin wancan babban ƙur'anin sai a yi kwamfiyarin da na wajensa sai a tabbatar da abin da yake ciki to haka suka yi har aka haɗa alƙur'ani aka rubuta kuma ya mayar mata da wancan alƙur'ani ko aka yi kwafin alƙur'ani daban-daban aka tura yankuna na musulmi a wannan lokacin ko dai guda shida ko guda bakwai a kan saɓanin dai maganganu na malamai to sauran duk ƙur'anai kuma da aka tara shi ne usman ya sa a kona ya ce tokar kowa ya ƙara karatu da shi da aka shi a maimakon wannan salo guda bakwai na alƙur'ani da ya sauka da yake kawo saɓanin sai ya mayar da shi akan salo guda ɗaya kawai shine kuma har yau alƙur'anin da yake hannun mutane gane ko wancan mai guda bakwai din babu shi haka sai mai guda daya to a shi mai guda dayan ake karatu to amma a karatun da ake na alkur'ani abinda akwai abinda ake kira kira shine mutum ya karanta alkur'ani a wajen wani amma yayin da zai yi karatu din akwai inda ya ji wannan yake karantawa ko kuma akwai yanda ma'ana an zo Eh, auna kalmar da yanda za a mata hukunci a harshen larabci akwai yadda za a mata ko kisra ko fataha ko wani abu sai ya karanta da wannan din wannan shi ake kira kira'a saboda haka sai aka samu kira'o'i daban-daban da su tabi'ai suka ji daga sahabbai kuma da shakka cewa su sahabban daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan karatun to har ya kai dai malamai suka zo suka sa ka'idoji na tantance wace kira'a ce za a tabbatar da ita eh suka sa sharuɗa guda uku cewa duk wata kira'a da ya zama ta tabbata ta hadisi mai inganci da sanadi mai kyau to wannan za a kira ta kira'a sahiha sannan kuma ya zama rubutun da take rubuce da shi irin rubutu ne na alkur'ani ba rubutu na larabci ba dan rubutun alkur'ani daban ana kiran shi arwasin akwai kuma rubutun larabci gane ko yanda ake rubuta kalma da alkur'ani as-samawat a cikin alkur'ani in ka koma harshen larabci ba haka as-samawat take ba to haka duk qira'ar da tazo da rubutun da ya saba ma da wannan rubutun to ba a karbanta ya nuna cewa kaman ba qur'ani bane sannan kuma duk ƙira'ar da ta zo ta saba da wato asalin harshen larabci sabawa na ƙarara kamar ta zo da wani ma'ana wanda ya ci karo da ma'anar gasi gane ko to irin wannan ƙira'ar ita ma ba a karɓanta to sai ya zama wannan sharuɗan guda ukun da malamai suka tafi a kai sai aka samu wasu ƙira'o'i sun kai guda bakwai zuwa guda goma su suka cika wannan sharuɗan to sai zama su ake kira alqira'at to daga nan aka fara ilmul qira'at da bincikensa da sauransu to shi yasa anan babin da zai kawo maganganun da zai zaka je yana kawo su kalmomi kalmomi ne na alkur'ani amma kana ji zaka ji in wani yana karantawa a wani wajen zaka ji daban da yanda kai kake karantawa to wannan qira'a ce ce kuma wannan in dai har ta cika wannan sharuɗan guda uku to ya halatta a karanta ta a matsayin ƙur'ani ya kamata a karanta ta a cikin sallah ko a wajen sallah amma matukar ka saba sharadi daga cikin sharuɗan nan to wannan ita ake kira qira'a shadda bai halatta a yi karatu da ita ko a cikin sallah ko a wajen sallah amma yanzu misali in ka ɗauko faɗin Allah madaukakin sarki ja'at sakratul mauti bil haqq abinda aka saba da shi kenan na karatu ko وجاءت سكرة الموت ما هي سكرة الموت ها magagin mutuwa Allah ya ce wa ja'at sakratul maut kuma magagin mutuwa zo da gaskiya to sai aka samu wata ƙira'a da bata cika ƙa'ida ba ta zo da saɓanin haka shine wa ja'at sakratul haqq bil maut kaga za ga ma'anan kaman guda ɗaya ne amma kuma ita sharda ce dan ta ci karo da wancan waja'at sakratul haqqi bil maut kuma magagin gaskiya yazo da mutuwa ku kaga karatun da aka saba da shi aka san shi shine waja'at sakratul maut bil haqq da haka waja'at sakratul haqqi bil maut bata yi ba ko haka nan misali in ka dauki ya ayyuhal amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au haka ake karanta ko au ila zikrillah as-sa'yu shine mutum ya yayi yayi wani kwazo wani dagewa wani kokari wani yunkuri shine as-sa'yu to amma yana zuwa da wata ma'anar kalma da larabci kuma shine an samu wata qira'a shine idanu diya lis-salati min yawmil jumu'ati famdu ku tafi duka yana da wancan ma'anar to amma tunda wata kalma ce da tazo ta ci karo da asalin ƙira'a ta tabbaci shi yasa ba a karanta da waccan ba za a karanta da ita ba in gane ko haka nan kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki wasariku wasariƙatu faɗa'u kuma. Allah ya ce kuma, da wanda ya saka namiji da wacce ta yi saka mace Allah ya ce faɗa'u kuma ku yanke hannuwansu to an samu wata ƙira'a ta ɗaya daga cikin sahabbai shine wasariku wasariqatu faqta'u aymanahuma ku yanke daman su ba kuma ba kuma to su irin waɗannan kira'o'in shadda abinda aka dauke su shine ana amma ana aiki da su wajen fassara alqur'ani ma'ana suna bada ma'anar alqur'ani in gane ko kaga tunda Allah ya ce faqta'u aydiyahuma ku yanke hannuwansu ba san ina ne hannu na hagu ko na dama to waccan qira'a shadda sai ta zama bayani ne na abin da ake nufi da aidi din ana nufin hannun dama da haka mutum ba zai ji wannan qira'a ya ce zai karanta ta da alqur'ani ne ba ko a cikin sallah ko a wajen sallah ba ta yi ba ko misali eh, wata qira'a da tazo da wani fassara shine inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wannan irabi ne na harshen larabci shine inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama domin akwai abin da ake kira fa'i, in gane ko akwai kuma abin da ake kira al-maf'ul fa'il shine a wanda ya aiki al-maf'ul wanda aikin ya hau kansa in gane ko kamar subject da object kenan a cikin sentence ko subject shi ne fa'i, object kuma shi shine maf'ul ne mafi sauƙin abin da za a gane to a wannan ayar inna ma yakhsha laha min ibadihi al-ulama'u waye fa'il din wa ke tsoron wani malamai su suke tsoron Allah dan shi maqul a harshen larabci yana zuwa ne da fataha da'ima alfa'il kuma yana zuwa da a sai dai an samu wani dalili ko kenan lallai Allah ya ce masu tsoron Allah su ne malamai masana to ya ka samu wata kira'a sai ta zo da opposite shine inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama cewa lallai Allah yana tsoron bayansa malamai kaga wannan <laughs> ma'anar ba ta yi ba kaga ba ta yi ba wannan ma'anar kwata-kwata ko duk da yake masu karanta haka suka ce a ma'anar khashiya anan ba tsoro ake nufi ba ma'ana jinjinawa da girmamawa Allah yana ganin girman malamai amma duk da haka wannan ma'anar ba zai tafi ba to shi yasa wannan qira'ar kaga ba za a ce qira'a ba ce sahiha sai a ce qira'a ce shadda domin ta saba dan ba an ce Allah kuma yana tsoron bawansa sai dai bawa ji tsoron Allah ko haka in mutum ya zo ya karanta inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama a sai a ce ba ta yi ba an gane ko sai a ce wannan kira ba ta yi ba saboda eh, ma'anar bai tafi daidai ba ma'anar bai tafi daidai ba ko a samu wani ƙari akan kira'ar da aka saba da ita kamar misali eh, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim lalle annabin Allah sallallahu alaihi wasallama shine yafi mu'minai cancanta da kawunansu wa azwajuhu ummahatuhu kuma matayensa iyaye ne mata a wajen mu'minai maza wannan haka ayar take sai aka samu wata qira'a wa huwa abul lahum shi kuma ubansu ne shi kuma uba yake a wajen mu'mini akwai qira'a haka amma qira'a ce shadda saboda akwai rauni a cikin sanadin tabbatar da haka ne cewa huwa abul lahum aya ko wata aya da take kora haka Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ai annabi bai kasance uban wani a cikin ku ba saboda haka wancan wa huwa abul lawm din kaga ya ci karo da wannan aya. ko to wannan shine abin da ake nufi da qira'at haka akwai qira'o'i wanda suka tabbata wanda su kuma din a sabanin da ake samun su sabani ne na akan ita karan kanta kalmar da ta zo ma'ana ko dai cikin wasali ko cikin dugon ‘ya'ya domin tana iya ɗaukan duk abin da zai aukanta ne to shi yasa za a iya samun sabani a wannan in gane ko kaman wani lokacin zaka bi ga wasu kira'an wajen ya alamuna a ce ta alamuna in ka duba asalin zubin kalmar da ta da ya duk za su iya hawa saboda zamanin sabai ba ba dugo a qur'ani ba wasali daga bayan su aka yi dugo da wasali ba yaya ba wasali a zamanin sa akwai. aka suke karanta qur'ani bakin sa haka to amma da aka fara samun mutane suna shiga musulunci ba sanya kalmomin suke ba shi yasa yake bukatan sai an musu dugo da yaya dan su gane yanzu ka samu mutum ka mishi rubutu ba wasali ba yaya ya za a yi karanta in ka zo wajen ya alamuna wani zai iya cewa ta alamuna wani zai iya cewa ya alamuna kuma duka kalmar za ta iya daukan yayan a sama suke ko a ƙasa to shi yasa zaka ga wannan sabana ana iya samun shi babu laifi ana iya samun irin wannan sabanin wanda ba mai nisa ba wanda bai canja ma'ana duka yana nufin ma'ana ɗaya ne yanzu aka ce ya alamuna ka ce ta alamuna ma'ana ɗaya ne sai dai kawai ɗayan yana nufin wato waɗanda suke third speaker wannan kuma a ce second speaker wanda ake magana da shi al mukhafa ta alamuna ku kuka sani ya alamuna suka sani to yana iya ɗaukan ma'anar haka ne gane ko kamar wata aya za a ce misali cikin suratu yasin Allah ya ce li tundira qauman ma undira aba'u akwai li yundira kuma li tunzira da li yunzira bai canja ma'ana ana kira ne ko kira ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa li tundira domin kai manzo kai gargadi ko kuma li yundira domin shi manzan yayi gargadi to kaga duka bai canja ma'anar ba duk yana iya daukan wannan to shi yasa wasu yan kalmomi da malam ya kawo duk yake bai gangane qur'ani gaba da wannan sai an koma bangaren littattafan da suka shafi ilimin bangaren qur'ani ana kiran shi ilmul qira'a ne yake bayani akan wannan to amma tunda ya kawo dan dai wannan gabatarwan dan ku gane me ake nufi da qira'at an gane ko kuma yana nufin cewa lallai duka sun tabbata ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nufin manzala sallallahu alaihi wasallam duk ya karanta masa sahabbai waɗannan ba haka ba ai sahabi ba zai kirkiro wani abu ya danganta mu annabi ba to shi yasa hadisi na farko ya kawo cewa haddathana ali ibn hujr qala akhbarana yahya ibn sa'id al-umawi an ibn jurayj an ibn abi mulaikata an ummi salamata qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu ummu salama radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ma'ana yana rarraba karatunsa shine yuqatti ma'ana yana gutsutsura shi karatunsa ma'ana bayan karatu haka azbe an shi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki da tana nufin yana yana rabawa alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana yana sa karshen aya sannan ya tashi arrahmanir rahim sannan maliki yawmiddin mana kowace aya yana raba ta daki daki shi shine ma'anar yuqatti'u ce, tace yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin kenan kaga tana nufin duk inda ya yazo aya yana tsayawa shi yasa wasu malamai suke ganin wato barin haɗa ayoyi guda biyu a cikin karatu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada rabawa yake kuma ga hadawa din in ba wanda ya san karatu ba yana iya hada abin da bai dace ya hada da shi ba domin wani lokacin ka hada wani waje da wani waje sai ba da ma'ana mara kyau in gane ko ko kuma an ka raba wani da wani waje sai ba da ma'ana mummuna ko akwai abubuwan da in ka raba su zai ba da ma'ana mummuna yanzu kamar misali in ka ɗauki wata aya Allah yake cewa laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu agniya wannan aya haka take ko to sai wani yazo yace laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqir sai ya shiru sai ya tashi wa nahnu agniya ko ko in zai ya tashi tashi sai ya ce inna Allaha faqirun wa nahnu agniya kaga bai yi ba shi yasa ba a so mutum ya raba in ba waje raba ba shi yasa kaga qur'anan da aka rubuta su yanzu aka dinga ganin wasu alamu na tsayawa duk inda gani ka tsaya kar mu ke dinga wucewa saboda wucewan zai iya sa ka canja ma'ana a ne yanzu mutane mu ke ce inna allaha faqir ai laifi ne Allah laisa faqir to kaga in ba mutumin da ya sani ba mafi kyau ka dinga bi daki daki an gane ko amma wanda suka san hukunce hukuncen qur'ani za su iya wucewa din su hada sun san wajen ba zai bata ma'anar baya ba sun san za su iya wucewa to almuhim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daddatsa karatun sa yana yin shi daki daki tace thumma yaqif sannan sai ya tsaya arrahmanir rahim thumma yaqif sannan sai ya tsaya wa kana yaqra'uha maliki yawmiddin sai tace yana karanta kuma maliki yawmiddin amma me muka saba karanta maliki yawmiddin karmal maliki da maliki in ka kalle ta duka abu ɗaya ne dan wani alubaki ne kawai ya bambanta su amma kalmar haka take a qur'ani shi yasa kalmar maliki yawmiddin a qur'ani baka baka yin mimun kai alubaki ko da a ce qur'anin masu karanta maliki yawmiddin da masu maliki yaumiddin ba a raba kalmar mana ba a yin min ko ba a yin jaye a yi alubaki za a yi jaye da lan ara da kuma kaulasan a haɗe za a yi su idan masu karanta maliki ne za su karanta ba tare da alubaki baki ba idan masu karanta maliki ne za su ɗanyi alu a ɗan can sama an gane ko saboda haka wanda yake nuna cewa waɗannan wasali ɗin daga baya aka yi su don bambancewa to to wannan shine abin da ake nufi da ira'at ɗin ko duk da yake anan ce haza hadisun gari wannan hadisi yana da rauni ma'ana maliki ɗin ba haka ba ne maliki ne a mafi yawancin a hadisan وبه يقرأ أبو أبيد ويختاره هكذا روى يحيى ابن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة يتي وليس إسناده بمتصل سندا حديث بهاك يكبا ومن ليث ابن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا بتشي أرضوا ملك بقى ta ce da yana raba karatun shi daki daki wa hadithun laisu asa wa laisa fi hadithin laif wa kana yaqra'u maliki yawmiddin kenan wannan karanta maliki yawmiddin bai tabbata ba amma kuma kira'a ce sahiha mutawatira qira'a ce mai inganci ban ita ce kira'a mutanen Madina ita ce kira'a Warsh da aka saba da ita anan kafin qira'ar Hafs ta zo ta mamaye mutane dan tafi sauki ko amma har yanzu ka ji wajen masu karatun Warsh Ai eh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko sallah ne zaka ji wani haka yake to karatun daidai ne da wanda yace maliki yawmiddin da wanda yace maliki yawmiddin duka ma'anan ɗaya ne duka qira'a ce sahiha mutawatira in gane ko to amma kamar wanda zai zo yace misali alhamdulillahi rabbul alamin bai yi ba dan wannan ya canja ma'anar da haka rabbil alamin in gane ko rabbil alamin qala حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا أيوب بن سويد رملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يتي وأراه هنا جنم قال يتي وعثمان ده عثمان ما رضي الله عنه كانوا يقرؤون مالك يوم الدين cewa duk waɗannan suna karanta maliki yawmiddin قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي شو دي تبت هكا حديثي بقى ما كما كراجع تبت هكا شو مالك يوم الدين وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كنباب عثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين suke karantawa maliki yaumiddin ya fara da suratul fatiha saboda ita ce farkon alkur'ani kuma wannan ba ita kadai bace kalmar da take da qira'at a cikin suratul fatiha gane ko akwai aya ta ƙarshe a suratul fatiha siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Umar radiyallahu anhu yana karanta ghairil maghdubi alaihim wa ghairil dallin ba wala waladdallin ba wa ghairil dallin duka biyun yana sa musu gairu da gairu ya ta ya arawaito daga Umar amma kira'a ce sharda shi yasa ba za ka zo ka ce ai ya zo a hadisi Umar na karanta ba dan haka ka shigo masallaci ka ce gairul maghdubi alaihim wa ghairul dallin a ce bai yi ba sallah ba ta yi ba fatiha ba ta yi ba haka yana da kyau mutum ya tabbatar ya san wacce ce kira'a din sahiha da zai karanta ta haka nan wani lokacin a wasu kira'atin zaka ga baki ne ake bashi wani baki daban kamar yadda muka yi misali a baya kamar kalma ta as ma'ana sadi na fata kuna gane wannan abubuwan da ake fata wanda suka yi karatun allo sadi ko shine sadu shine sadi to akwai kuma sun ara shine sino to a wajen malam bahaushe ba yi da bambanci tsakanin sadun da sino duka a wajen shi abu ɗaya ne ko in ka ce ce sirada sirada zai ce sirada da sirada shi a wajen shi duka ɗaya ne da haka ba shi da shi ba haushe ka iya cewa bai da sadun da haka ba haushe ba zai ce ma as-sirata ba in ba ya koya ba sai dai ce sirata bisin to shi yasa aka samu wata qira'a ta zo bisin akwai masu karanta ihdina siratal mustaqim da sin din saboda in ka ce sirata da sirata din bai canja ma'anar duka abu ɗaya ne kuma wannan yake tabbatar mana da cewa samun waɗannan kira'o'in daban-daban sauki ne ga al'umma saboda in wani yana da wani harshen da ba zai iya ba zai iya faɗan wani harshen saboda haka wannan shine misali kaɗan akwai kuma wanda ba za su iya faɗan ma sidun da sadun ɗin ba sai dai suke zirata da zad haka kaman zaira a ciki haka akwai kira'a ta kisa'i suna karanta duk inda sirata ta zo suna karanta shi zira da za haka a ciki in gane ko saboda haka wannan shine abin da ya shafi irin wani dan karka je ka ji wani yana yi a wani waje ka ce kai ka ji wani irin qur'ani sabo ko ana cewa a canja qur'ani ne la ba haka bane idan kana sauran sauraron saudi wan karatuttukan da ake sawa na alqur'ani in ana nuno maka din nan kaga cikin dare suna sa kira'a daban daban suna sa suna sa watch suna sa qalun suna sa hamza duk suna saka amma in ba mai lura ba bai ganewa sai dai an zo wata kalma da kai ka saba da sanin ta haka ne a Qur'ani sai ka ji an faɗe ta daban to sai ka ji abin ya ma wani iri an gane ko to amma dai qira'a ce wacce take sahiha bi idnillah insha Allah to sai ka wani hadisi a gaba ya shiga wasu kalmomi na wata sura yace haddathana Abu Quraib qala haddathana Ibn al-Mubarak an Yunus ibn Yazid an an Abi علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين قراءة صحيحة شين أن النفس بالنفس والعين da fataha domin anna din nan ita take aiki ita anna tana yin fataha ne kaga an ce annan nafsa fil nafsi wa annal aina ma'anan shi kenan wa annal aina sai aka ce wal aina domin anan ana iya shafe anna din ba sai an maimaita ta ba kuma ita za ta yi aiki har ƙarshen ayar anna din nan ce annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini sinna bis sinni ko wal udhuna bil udhuni sinna bis sinni waljuruha duka wa anna wa anna ce take ake amma aka zo ana cewa ana maimaita anna anna din zancen Allah ne zance ne wanda yake ba zancen da ya kai shi tsayuwa da kuma fasaha in kai ne kai ta cewa anna anna anna mutum zai ji abin ba dadiya to wannan annan guda ɗaya ita take aiki a wannan fatahan da yake tafiya to kaga anan sai aka ce ya zo ya karanta annan nafsa bin nafsi wal ainu bil aini to kaga yanzu kaman anna ta yi aiki ne kawai akan nafsa ta farko da aka zo ainu sai ya zama wauce yanzu take aiki an fara sabon zance wal ainu shi kuma ido bil aini da ido in ka dauke da irabin haka ne to duk da yake wannan qira'a ce gaskiya shadda in gane ko qira'a ce shadda to shi yasa malam ya ya raunata hadithin cewa ba ikul isnad yace ala ah, muhammad wa hadha hadithun Hassanun gharib qala muhammad shine imamin bukhari kenan yace tafarwa da ibnul mubaraki Abdullahi ibn Mubarak shi ya kadaita da wannan hadisin daga Yunus ibn Yazid wa haka za kara Abu Ubaid amma Abu Ubaid ɗaya daga cikin malamai haka yake karantawa wal ainu bil aini yana karanta wal bil aini na duba da irabi yana iya tafiya haka in gane ko sai a ce wannan wawun din lil isti'na ma'ana sabuwa ce an fara sabon zance an gama magana annan nafsa bin nafsi sai a zo a ce wal ainu shi kuma ido bil aini da ido wa hakaza qala ittiba'an li hadha al hadith saboda wannan hadisin ya yi aiki da shi kenan Kada qala haddathana abu kada qala haddathana rishdayn ibn Sa'ad, an abdurrahman ibn ziyad ibn An'um, an utbata ibn humayd an ubadata ibn nusay an abdurrahman ibn ghunmin أو غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل تستطيع ربك wannan cikin suratul ma'ida wannan kira'a ce shadda ita ma kira'a sahiha shine in qala al hawariyuna ya isa ibn maryama hal yastati'u rabbuka kaga yanzu ta tazo da muke faɗa wannan shine ayar yanda take asali in qala al hawariyuna yayin da hawariyun sune sahabban annabi isa suka ce ma annabi isa hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' yanzu Allah mahalicinka zai iya saukar mana da wani abinci daga sama don mu samu ƙarin nutsuwa ba wai ba su yi imani ba ne suka ce suna so ne Allah ya karwa masu shin yanzu Allah hal yastati rabbuka shin mahalicinka Allah zai iya saukar mana da abinci daga sama to a wannan kalma ta tasta yastati din sai aka samu wata ƙira'a hal a rabbaka ai hal tastati'u rabbaka to ya za a fassara da hal tastati'u rabbaka a wa zai iya fassara mun san hal yastati'u rabbuka shin Allah ka zai iya to an ce hal tastati'u rabbaka ba eh? a ba ubangiji ba <laughs> haka wani shin kai annabi isa za ka iya sa Allah ya saukar da abu daga shi ne hal tastati'u rabbaka ai hal tastati'u ya isa an tas'ala rabbaka kama akwai wani abu da aka shirya a wannan dole haka zaka bada mana hal tastati'u an tas'ala rabbaka domin wannan rabbaka din dole fathan shi ya zama da wani fi'ilin ne ma'azu taqdiruhu an tas'ala rabbaka ko shine hal tastati'u rabbaka domin in baka kawo wannan kalmar ka ce haka bane abin ba zai fassaru ba domin hal tastati a rabbaka zaka iya sanya mahalicinka wa hada ba zai tafi ba in gane ko ba zai tafi ma'anar ba don haka kira ce shadda haka karka ji ta kaje ka ce ka ji ta a hadisi ka je ka karanta hannu wasu bai yi ba in ka karanta baka karanta qur'ani ba saboda kira ce shadda a wajen wasu in gane ko amma an ka duba ma'anar in aka bada wancan ma'anar da ilirabin za ta zama daidai an tasafi a rabbaka ya hal a an tas'ala rabbaka domin ko hal yastati rabbuka dan ai tambaya zai shi yasa a ayar gaba Allah ya ce qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina dama sun tambaye shi ne dan ya roki Allah ya saukar din ai to amma dai tunda ta zo da wani abin nan daban kuma sanadin bai inganta ba sai a batta cewa kira'a ce shadda amma tana fassara mana waccan kira'ar cewa annabi isan sun nemi ne ya roƙi Allah ya saukar musu mun gane ko to wannan shi ne abin da ya kawo wannan shi yasa ce hada hadisun gharib la na'rifu illa min hadithi al-ishdayn wa laysa isnaduhu bil qawi wal ishdayn ibn sa'd wal ifriqi yudha'afani fil hadith haka a sanadin ne aka samu masu rauni dan haka ana ganin bai tabbata haka ba din gane dan haka sai ta zama sanadin lam yakasib dama an ce daga cikin sharuɗan ƙira'a ta zama sahiha ittisalu sanad ya zama sanadin mai inganci ne to nan an samu rauni a sanadin sai ya zama ƙira'ar ba sahiha ba ce ta zama shadda an gane ko to wannan shine kaɗan da ga cikin abubuwan da malam ya kawo na buɗe wannan littafin na ƙira'at kuma ga duk wanda ya saurara ya gane idan zaka ji ta cewa qira'at qira'at mutane ba san me ake nufi ba to wannan shi ake nufi da shi amma wannan wanda yake so ya ƙara fadada bincike da fahimta akan qira'at sai kuma wajen malaman qira'at cewa wajen malaman qur'ani su suka san wannan su za su gaya masa ma'ana suratul fatiha ga inda aka samu kalmomi da suka abin nan za a iya karanta su da nan da nan haka na suratul baqara in ka shiga shi ya ƙetara bakara ta iya yiwa hadisan da suka zo a bakara kila a wajensa ko ba su inganta ba ko kuma bai bukatansa ya kawo su a nan gane ko amma ka kuma ko cikin sahihul bukhari ya kawo irin wannan babu kawo tun daga farkon qur'ani har zuwa ƙarshe haka nan cikin sahihul muslim da haka an koma cikin wannan littattafan aka bibiye su za a samu waɗannan bayanan daki daki a za dakata anan babi na biyu shi yasa ya fara da bin wata sura ya ce babu wa min surati hud daga cikin suratu hud abin da ya zo shi ma na ƙira'at to zai kawo wasu kalmomi su ma da ƙira'a ce an karanta wata kalma a alƙur'ani da da kaza kuma an samu an karanta da kaza din in gane ko a cikin suratu hud kaga ya ƙetare wajen surori guda takwas ko dan kaga an cire ali imran ai an cire bakara an cire ali imran an cire ma'ida an cire an cire nisa'i an cire ma'ida an cire an'am an cire a'rab an cire kuma anfal an cire tauba an cire yunus kaga an ketara surori nawa tara a ce duka surorin nan ba qira'at akwai shi dai ra'ima rahimahullah kila ya takaita ne dan kada ya fada da abun kuma mutum ya dauka daga littafin hadisi ya koma littafin qira'at shi za ya kawo ya takaita ko dan yace zai yi wannan to zai tashi kuma daga littafin hadisi ya koma kuma qira'at ko kuma abin zai zama yayi tsayi yanzu a ce kowane sura in ka dauki suratul baqara kadai kace zaka yi magana akan qira'at illa sai an yi shafi 10 tunda sura ce mai ayoyi wajen 280 da eh, da wani abu ko to ka ce kace zaka dauka kuma akwai din akwai kalmomi da akwai abin na shi tun daga farkon ta ma eh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yukadzibun akwai masu karanta ma kanu yukadzibun akwai kuma yakdhibun tun daga nan kaga an fara tun daga farko ba a je ko ina ba to kaga akwai waɗannan din suna nan da yawa in an ce za a yi yasa duk wanda yake so ya faɗaɗa zai je samu malaman qira'at ko sai ya shiga wannan fannin sai ya faɗaɗa sai ya gane lallai alqur'ani zancen Allah ne in ba zance Allah ba ba abin da zaka same shi haka dan adam bai isa ya zauna ya tsara abubuwan nan haka ba ba wani mutumin da zai iya tsara wannan abin kaga abin ya wuce tunanin dan adam a ce mutum ne zai zauna ya ce a a karanta wannan kaza wannan kaza suka ce wai annabi ne ya faɗa ba haka bane zancen Allah ko yasa Allah ya ce walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka ji subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk